muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda bisa ga baiwa ce ya ba mu ikon sake haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin muna kitabu tauhid kamar wadda aka saba a daidai wannan lokaci. Darasinmu da ya gabata a cikin wannan littafi shine darasi na talatin da takwas. Wanda yau in Allah ya so za mu fara harkon darasi na talatin da tara. Darasinmu da ya gabata na talatin da takwas mun kawo ga ƙarshen babi na arba'in da ɗaya wanda ke na yau in Allah ya ƙaddara za mu fara da babi na arba'in da biyu wanda kila ya kai kamar shayi sittin ko? To, a wannan a gabar da za mu tashi daidai gabar da za mu fara darasinmu malam Allah shi mishirama yana cewa babun babe kenan da zai muna bayani ma ja a abin da ya zo fi mallam ya ƙana ga dukkan wanda bai wadatu ba bil halifi da yin rantsuwa billahi da Allah wannan babi zai yi muna bayani ga dukkan mutumin da bai wadatu da ya yi rantsuwa da Allah ba mina na a matsayin shi za mu jiya a cikin wannan babi an ibn umara an karɓi hadisi daga ɗan umar radiyallahu umar Allah ya dada Umar da ɗansa anna rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal annabi tsira da aminci tabbata gare sa ya ce la tahlifu bi abaikum kada ku rantsu kada ku yi rantsuwa da mai haifin ku kada mutum ya ce ya rantse da mahaifinsa wannan na daga cikin abinda aka hana man halafa dukkan wanda zai rantsuwa in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man halafa billahi duk wanda ya yi rantsuwa da Allah ya yasdaq to ya gaskiya duk wanda zai rance da Allah to ya zama gaskiya ta zai yi wa man hulifa lahu billahi wanda shi ko rance mai an kai da Allah mutum ya zo ya ma rantsuwa da Allah falyarda to shi yadda da wannan rantsuwar da aka yi masa saboda mumini ana yaudara shi in an kara mishi Allah ya rance maka da Allah sai ka yadda abinda a tsakani ne da Allah wannan hisabin shi na ga Allah wa man lam yarda duk wanda bai lamunta ba bai aminta ba bayan an rance mishi da Allah to balaisa min Allah bai tare da Allah ma'ana bai bakin komi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala a yi rantsuwa da Allah kuma ka yarda da abin da aka rance da shi sai dai in ta bayyana gare ka dama mutumin ga makaryaci na bai jin ciwon rantsuwa bisa ga ƙarya kaga kila kana da wani makama ko wata mariƙa. wanda za ka yawo a kotutuka akwai waɗanda ka yawo suna rantsuwar ƙarya eh, a kire mutum ya yi rantsuwa da Allah bisa ga ƙarya a biya shi kaga iyaka hasara annan wanda rantsuwa in za a yanta da Allah ake yi ko kuma mutum ya kama bakinsa fihi masail a cikin wannan babi akwai mas'aloli kamar haka al'ula ta farko annahu hani anil halifi da garantsuwa bil aba'i da uwaye an hana muna mu rantsi da mahaifinmu mutum bai rantsuwa da mahaifinsa bai rantsuwa da mahaifiyar shi bai rantsuwa da kaka ne ko kaka ce duk an hana asaniya ta biyu al'amru umarni lil mahalufi lahu ga wanda aka yi masa rantsuwa billahi da Allah Ai yarda ya yarda mutum ya rance maka da Allah kawai ka yarda in ma bai yi gaskiya ba to wannan tsakani ne da Allah asalisa ta uku wa'idu ƙyace mallam yarda ga wanda aka yi masa rantsuwa da Allah bai yarda ba in an yi maka rantsuwa da Allah baka yarda ba to akwai ƙyace yana nan aje gare ka saboda abin da hanka ce an rantse da Allah kalamunta sai wani kasan dama mutumin da makareci na bai jin ciwon rancewa da Allah bisa ga ƙarya akan wani abu da ba komai ba da wannan kaga kana da wata madogara to nan muka kawo kuma ƙarshen babi na arba'in sai babi na arba'in uku inda malam marubuci wannan littafi Allah ya mishi rama yake cewa babu qauli babu qauli ma sha Allah wa shita babi mai bayani akan cewa in Allah ya so ka so an kutaila an karbo hadisi daga kutaila an yahudiyan wani yahude atan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo rin annabi sallallahu alaihi wa sallam shi wannan ba Yahude, faƙala, da ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga abin da ya fara da cewa, innakum tushrikuna kuna yin shirka, ku kuna yin shirka. Taquluna ma sha Allahu wa shi'ita, kuna cewa in Allah ya so su. Wata na wal ka'aba kuna cewa kun yi rantsuwa da Ka'aba don ba a rantsuwa da Ka'aba Ba a marahumin annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya umarci sahabbansa idza aradu ay halifu idan suna ne rantsuwa ay yaqulu su ce wa rabbil ka'aba ina rantsuwa da ubangijin ɗakin ka'aba ba da ita ka'aba ba wa an yaqulu ma sha Allah sannan su ce ma sha Allah sun mashi'ita in Allah ya so sa'an nan ka so ba ma sha Allah wa shi'ita ba rawawun nasa'i wa sahaha imamun nisa'i ya rawaito wannan hadisi kuma yace hadisi ne ingantacce Walau aidan daga imamun nisa'i Allah ya kara masa yadda a daga imamun nisa'i Allah ya mishi rahama an ibn Abbas daga Abdullahi ibn Abbas Allah ya da su shi da mahaifinsa anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Abdullahi ibn Abbas yace wani mutum ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma sha Allah wa shi'ita in Allah ya so ka so qala altani lillahi niddan sai annabi ya ce masa e yanzu za ka sanya ni in zama matsayin kishiya ga Allah bal ka bar wannan maganar ma sha Allah wahdahu ka ce in Allah ya so shi kadai kada ka hada da ni ka ce a ka sa in zama kishiya ga Allah in Allah ya so na so kakka yi wannan kama ce in Allah ya so shi kadai shikenan da ka ce in Allah ya so shikenan ka tsaya nan kuma ya yi. ba sai ka ƙara da komai ba Wani ibn maja ruwaya ibn maja an dufail na ga dufail fi aisha dan uwan aisha li ha wanda suka haɗa mahaifiya a mahaifiyarsu guda amma mahaifin kowa da nashi qala ra'aytuka a ataitu ala nafarin sai ya ce na ga kamar na zo wurin wata jama'a mafarki kenan ya kwanta a cikin dare sai mafarki kamar gashi ne ya zo cikin wasu jama'a minal yahu na yahudawa in ji shi ɗan'uwan uwan aisha addufail sai ya ce kultu innakum la'antumul qaum kai lalle ku mutanen ga yahudawa mutane kuke laula annakum taquluna ba don kuna cewa Uzairu ibn Allah Uzairu dan Allah ne in ba don kuna wadin haka ba da mutane kuke qalu su ma yahuda sai suka ce mishi duk dai a cikin mafarki wa antum la antumul qaum kai lalle kuma wa mutane kuke laula annakum taquluna ma sha Allah wa sha Muhammad ba don kuna cewa ba in Allah ya so Muhammad ya so thumma marartu bi nafarin dai cikin kwana yace sannan ni shuda ga wasu mutane ni biurin wasu mutane minan nasara na nasara fa qultu sai ni ce innakum la antumul qaum kai mutanen gawa lalle mutane kuke laula annakum taquluna ba dan kuna cewa almasihu ibn Allah ba don kuna cewa annabi isa ɗan Allah ba ne lalle da mutane kuke. Ƙalu sai suka ce, wa antum la'antumul ka lalle kuma wa mutane ne ku, laula annakum ta kuluna ba don kuna cewa ma sha Allah wa sha'a Muhammad, in Allah ya so, annabi Muhammad ya so ba, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Balamma asbahatu shi Dufail ɗan uwan Aisha, Allah ya ƙara musu yadda, ya ce lokacin da na waye gari bayan na yi wanga mafarkin, haman a akabartu, sai ne faɗa ma wanda ne faɗa ma, kenan bayan ya yi warki akwai waɗanda ya ba labari, kun ji mawarkin da ni daren jiya. Summa, sa'an nan ataitu nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa akabartu sai na zo wurin annabi kuma ni bashi labari fa qala hal akabarta biha ahadan sai annabi ya ce to shin ko ka faɗa ma wani mahalkin ganaka kamin niya qultu na'am nace i qala shi dufaila yace Allah. sai annabi ya yi godiya ga Allah wa asna alai yayyaba ma Allah sun maƙala sa'an ya ce amma ba'adu bayan haka fa inna tufailan hakika tufailu ra'a ya yayi mafarki ko ya ga abin da ya gani cikin mafarki Aka akbara biha man bara minkum kuma ya faɗa ma wanda ya faɗa ma daga cikinku wa innakum qultum ku ko kun wade wa innakum qultum kalima ku kuna hadin wata kalima kana yamna'uni kaza wa kaza an anhaakum abinda ya hana miku abinda ya hana mini in hane ku daga hadin wannan kalima shine abu kaza da kaza shi ya hana mini in hane ku daga faɗin wannan kalmar da kuke faɗi to yanzu gashi an samu wata matsaya inda annabi zai hana musu tun daga yahuda sun yi korafin abinda al'umma manzan Allah suke waɗi sallallahu alaihi wa sallam, sannan kuma nasara sun yi korafi tun da su ma an zarge su da abinda suke a kai ne wanda shi nasu bata ne to sai annabi ya ce fala ta kulu ma sha Allahu wa sha Muhammad kada ku sake cewa in Allah ya so annabi Muhammad ya so sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka ku koma cewa haka nan walakin qulu ma sha Allah wahdahu sai dai ku ce in Allah ya so shi kadai wanda hadisi hadisi ne ingantacce da Ibn Majah ya fitar da shi a cikin a aini littafin shi na sunan Ibn Majah shi ma wanga babe na arba'in da biyu nan muka kawo daidai masa'il lashi. malam ya ce bihi masa'il cikin wannan babi akwai masa'il kamar haka al'ula ta warko ma'arifatul yahud sanin da yahuda suka yi bi shirkil asgar yahuda sun san abin da yake shirka ne a ƙaramar shirka asaniya na biyu famul insan fahimtar da mutum zai yi idza kana lahu hawan in yana da wani abu na son rayuwa don kaga sun san su yahuda da ke cewa uzairu dan Allah ne sun san son a kuma nasara da ke cewa annabi isa dan Allah ne sun san son ne ya zambilla alama kaluru a ta uku Ƙaulu sallallahu alaihi wa sallam cewar da annabi ya yi, Aja altani lillahi niddan, e za ka sanya ni matsayin kishiya ga Allah, fa kaifa biman tsala, to ina ma ga wanda ya ce, ya akramal halki Malli, ya halki mali, man aluzu bihi siwaka, ya mafi girma halitta wani na aggare ni wanda nake dogara gare shi su waka in ba kai ba wal baitaini da baituka guda biyu ba da hu da bayan wannan babi asalin wannan littayin alburda na albusuri ya kawo baituka kusan guda uku to shine malam ya ɗauko waɗannan baituka da nuna mana cewa akwai illa gare su tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mawan ga sahabi kana niyyar ka sa ni in zaman ma Allah kishiya ka ce ma sha wa sha'a Muhammad in Allah ya so annabi Muhammad ya so ko ma sha Allahu wa shita to ina ga wanda ya buɗe baki ne ya ce ya la halki. yabon manzan Allah na hawaye kai Littafi ne da ake ba manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikinsa ana ce ma littahin alburda ya ce ya akramal halk ya kai mafi girma halitta yana nuyin annabi sallallahu alaihi wa sallam mali wane na agare ni man aluzu bihi wanda nika dogara gare shi kaga ba a dogara ga manzan Allah ko hakika ga Allah aka dogara to shi ne, illar da malan ka sanya nuna muna wanga mai yaba ma manzan Allah ya wuce wuri don ba a dogara ga manzan Allah ga Allah aka dogara shi annabi ya kiraye a dogara ga Allah bai kiraye a dogara gare shi ba don aka kai in ka zo kana yaba mai kace baka da na dogara in ba shi ba kaga kana akan kuskure sai waka in bancin kai wal baitaini da kuma wasu baituka guda biyu waɗanda suka biyo baya wanda ya ma kawo baitukan dai ina ganin ku amma bai kawo muku su ba ko a cikin littafi bai kawo su ba ina jin bai kawo ba amma nan ga su baitukan gaba ɗai yadda abin yake ya karamar kalki mali man aluzu bihi ka inda hululil hadisil umami in lam takun akizan yawmal ma'adi yadi afwan wa illa fa qul ya zallatal qadami fa inna min judika duniya wa darrataha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami to waɗanga baituttukan su ne malam yake nuna mai yabon ga da aka ce ma albusuri ya wuce wuri tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace masahabi ne kada ka ce Masha sha Allah wa shi'ita in kai ya haka kamar ka sani na zama matsayin kishiya ga Allah to ina ga waɗanda bai tuka bari mu ga abin da suka kumsa yace ya karamal halki, ya kai mafi girma halitta maliwa a gare ni mana aluzu wanda nake dogara bihi da shi ka in ba kai ba inda hululil hadis lokacin saukar wasu musibbu in wasu musibbu za su sauka banda wani wanda nika dogara gare ka lokacin da eh yawa banda wanda zan dogara gare shi in ba kai ba yana ne Nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da musibbu suke waruwa al'amam masu gamewa haɗaɗɗun Ya yace in lam takun akizan yawmal ma'adi yadi in baka kasance mai rika hannuna ba a ranar layira afwan ma'ana yana dai mai ba da haƙuri wa illa in ba haka ba faƙul ya zallatar ƙadam sai ka ce ya talalaɓiya da ƙawa ta yi ta tsarewa ma'ana bai samu nasara ba Ba inna min duniya yana daga cikin baiwarka wadda duniya da muke ciki wadda rata da kishiyarta wai abin da yake nuni nan da duniya da lahira duk suna cikin bayon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa min ulumika yana daga cikin sashen iliminka ilmun lauhi ilimin allon lauhul mahfuz wal kalam da wannan alkalamin kudura kaga ya ba manzon Allah matsayin da ba nashi na ba yawa saboda yabo da ɗaɗawa dama annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi a hadisi cewa la ɗaruni kama adaratin nasara ibn maryam kada ku ɗaɗa ni wa da nasara suke ɗaɗa annabi isa ɗan maryam kaga yanzu a ce ana dogara ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an ɗaɗa shi ba ya ba shi na ba ɗaɗawa ne da ba shi matsayi wanda matsayin Allah ne aka kuma da cewa in annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai rika hannu ne ba a ranar layira to shi kenan ya riga ya yi talalabiya ta hasara babu shakka Allah shi an mai ba da ceto sannan Allah shi zai ba manzon Allah damar ya yi ceto ba annabi adda damar zuwa ya yi ceto ba Allah bai bashi izini ba abinda ma manzon Allah bai ware sallallahu alaihi wasallam zai zo gaba ga Allah ya faɗi ya yi sujada sai Allah ya ce mai irfa ra'asaka taddakanka tashi fasal tuɗa roƙa za a baka abin da ka roƙa kaga ba da zuwa kawai ranar lahira ba shi annabi sallallahu alaihi wasallama sai kama ceto da ɗeba mutane a'a sai Allah ya yi mai izini sannan sai wanda Allah ya yarda da maganarsa da aiki ne shi na za a yi maceto wanda yake ya ɗaya ta Allah ba kamar wanda wasu ga ganin cewa za a sa su cikin aljihu a wuce da su cikin shiraɗi ba ko kaga dore na da ana cewa Allah ka sa mu cikin aljihun shehu dan hodiyo ko kwarai da gaske bayyana da waɗi jaharar Allah ka sa mu cikin aljihu ne to kaga mujaddadi in ka dibi littawai ne gaba ɗaya babu inda ya rubuta cewa zai sa wani aljihu ko eh, eh. don abin da yake kira kawai a bi Allah da taƙawa don a samu gawar Allah. To na malam albusuri ya yi kuskure Allah shi mishira ba, amma shi ba wai wata manuwa gare shi ba, yabo na yake sai ya wuce wuri, ko ba haka ba. Wannan ba yana niyyar littafi ne da abin da ya rubuta ya lalace ba, amma dai su waɗanda saɗarun guda uku sun wuce wuri don haka ba za a yi aiki da su ba. Rabi'a, تود أن هذا ليس من الشرك الأكبر إرن wannan baya cikin shirka babba dama shirka kala biyu ne akwai mai fitarwa daga addini akwai wanda baya fitarwa daga addini wanda baya fitarwa daga addini akwai riya kamar ka yi karatun alkur'ani don wani ya ji ya ji daɗi kaga kayan shirka amma ƙarama walau ko koda cikin sallah na mun yi shi inda an ka hito a baya ko abin da yasa yake ba shirka babba ba ga dalili nan malam ya kawo yace li qaulihi don cewar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yamna'uni kaza wa kaza abin da ya hana mini ya hana musu su jama'a ta? kaza da kaza to inda shirka na ha babba babu abin da zai hana mai dan wancan sahabi ne da ya rataye munduwa ga hannu ne yace saboda me yasa ta sai ce ya sa saboda wahina wata rashin lahiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai cire ta fa inna hala duka illa wahana to in dai ka sa ta don wagga rashin lahiya to rauni dai za ta kara ma cire ta to wannan kenan kaga shirka karama ce ba babba ba to amma ko shirka karama aika ba ba'ira ta ko lahi na babba in Allah ya so ya kawo mutum da shi kaga ya halaka alkamisa ta biyar annan ru'ya a saliha mafarki na gari ma'ana mafarki na ƙwarai da mutum zai yi yana ƙasa wahayi yana daga cikin nau'o'a na wahayi ya zama Allah subhanahu wata'ala ya sa kayi maholki na ƙwarai. kuma ba ƙarya mutum ya ba don ba a ƙarya da mahalki kawai abin da ka gani shi na in ka yi mugun mahalki kada ka haɗi amma in na alheri ne ka haɗi mugu kan to kawai ka bar shi na yana yi wa Allah ta'ala ya jarrabe ka shedan ya yi ma khayaliya don a karkare maka wani zunubin ka. don shedan zai jawo ma abubuwa na damuwa walau har na gidan lahira kila wani danginka ko mahaifi ko wani ya rasu sai kai mafarki ga yana cikin ya sura amma ba komi ba ne illa shi ya kawo ma wannan don Allah ya kaddari ka samu a karkare maka wani zunubin ka don haka ba abu ne na hobi ba to sai a alkamisa ko a asadisa ta shidda annaha qad kunu sababan tana kasancewa mahari ma'ana mawalki nagari na kwarai da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zama sababi ko mahari li shar'i ba'd al a cikin shari'anta sashin wasu hukumce-hukumce. Ai da suna haɗin abin da suka haɗi, masha Allahu wa shi'ita. To, amma da shi Dufail ya yi mafarki ko? Yawwa, ya ce ga abin da ya gani wurin Yahudawa, ga abin da ya gani wurin nasara ga irin maganar da ya musu ga irin maganar da suka yi mai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace to ka faɗa mu ne ce a na faɗi to annabi yace to ya faɗa ma wanda ya faɗa ma amma kun jiya daga yanzu can da abu kaza da kaza sun hana mini in hana muku dan ba shirka babbata ba da babu abin da ka hana shi to yanzu na hana kenan min zama maharin a hana musu mahalki eh to sai in muna da lokaci ko ya akwai saura ko? eh kamar mafarkin kiran sallah kwarai ko shi ma yawa kaga sai ya zama sanadi na shari'anta a yi kiran sallah tun da da sun ce wai za su kunna wuta ne sai aka ce to a mutanen farisa iran wuta suka bauta ma da cewa an kai to bari a kunna wuta da an ga hayaki jama'a sun san lokacin sallah ya yi. sai suka ce to ai mutanen Farisa na bautar wuta sai aka ce to a buga wannan gadago irin wannan abin da na rim din mota wanda an buga yana gwam gwam ko kuma me aka cewa yawa gwarje irin wannan da kirista ka amfani da shi ko gon da yake nan ba kaga ba kasar bace inda ka zo jos haka yau wato za ka ji shi ana kai da da asuba ta yi za ka gane ko in ta yi kusa dan za ka ji buga wannan abin to irin wannan kenan to shi kenan kaga ana samun wani mahari wanda zai zama shi zai sa a shari'antar da wani abu to ita kiran sallah dai da aka yi kai da komowa wasu ka ce kai a zan ka busa fare irin wanga da aka busa ma sarakuna ko kakaki irin wannan mai busa sosai Eh, to ko sarewa irin dai waɗannan abubuwa to sai aka ta yi sai a abdullahi ibn abdurrabi ya ce ya kwanta sai ya mafarkin wani mutum ya taho ya kewaye shi ya ce ta kulullahu akbar allahu akbar ta da karar azana sai ya waɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallama shikenan sai an kai aiki da wannan mafarkin da ya kaga ya zama mafarki na gari ko kuma ya zama mafarin shari'anta kiran sallah to sai babi na arba'in da hudu tunda muna da sauran lokaci babu man sabbat dahara faqad azalla malam ya ce wanga babu yana bayani akan duk wanda ya faci zamani ya cutar da Allah to kalubalen mu kenan nan ko kwarai mm, da gaske dan mu ce wanga mugun zamani da Allah ya kawo mu to ba a ce hakan kaga kenan muddin muna karatu zamu yi ta gano mina na akure mu dan mu gyara to duk wanda ya ɓaci zamani ya ɓaci Allah ya cutatar da Allah e man sabbat dahara faqad azalla wanda duk ya zaki zamani ya ce wanga mugun zamani da muke ciki ne to ya cutar da Allah wa qaulillahi da fadin Allah ta'ala da yace wa qalu suka ce ma hiya illa hayatuna dunya ai wannan bai kasance ba rayuwar mu ta duniya na mutu wana haya ai ba alkiyama muna mutuwa muna ra'ana mutuwa ana haihuwa wa ma yuhlikuna illa dahar ba abin da ke halaka mu in ba zamani ba ma'ana abin da ke haifar da ka daɗe ka ka mutu kenan wa ma bi zalika min ilm amma kuma magana da suka ba su da ilimi inhum illa yazunnun masu haɗi wannan ba face suna zato dama kaga ba waɗanda na yi imani da Allah na ba masu haɗin wagga magana to sai hadisin mu da malami ya ce fi sahihi ya zo cikin buhari ana bi hurairata radiyallahu an daga abu huraira Allah ya kara masa yadda an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala annabi tsira da aminci su tabbata gare sa yace qala Allah ta'ala kaga ne yanzu ga hadisi ya tashi daga na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koma hadisin Allah hadisul kudisi kenan ko annabi yana ruwaitowa ga Allah yawa dama da zarar annabi ya ruwaito ga Allah hadisin ya zama hadisi qudusi to ga abinda Allah yake wadi cikin wanga hadisi bambancin hadisi kudusi da alqur'ani shine ba a karanta shi a matsayin tilawa ba ka cewa ka kabbarta sallah ka karanta hadisi kudusi ka ce magana Allah ta bari ka karanta shi ko eh To, ya ce, Yuzi ni Ibnu Adam, ɗan Adam ya cutar da ni. Allah ke nan ka bayyana mu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya subu dahara, ɗan Adam yana ɓacin zamani wa ana daharu, ne a zamani. To, ka gani. Kenan yanzu abinda muka yi wanda yake kure na mun ka a sai mu ba shigo? Eh, sadda kai baka sani ba, rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana to yanzu kuma mun sani kenan sai muyi kafa-kafa da takatsantsan yawa ukallibul laila wan nahar Allah ta'ala ya ce ni ke juya dare da wuni ana nan sai ga wuni ana nan sai ga dare kamar yadda Allah subhanahu Wata ta'ala ya ce a yugushin lailan nahara can cikin a suratu Yunus ina ji ko? To, an san dai da kowace sura ta, yugushin lailan nahara, Allah yana rufe dare da wuni ya tsubuwa fifa, dare na bi wuni da gaugawa, wuni na bi dare don kaga yanzu ga daren ya bi wuni ya rufe shi. Kamun wani lokaci kuma wuni ya rufe dara, aka dai, kamar wanda Allah ya so. To, shi kenan ina juyar da dare da wuni wa fi ruwayatin, a wata ruwaya la tasubbu dahara Allah ta'ala ya ce to kada ku zagi zamani fa inna Allah huwa dahar lalle Allah shi a zamani zaka kenan ce ma zamani mugu kure na awo kuma kaga yayi yawa cikin bakunan mu a ce wanga mugun zamani da Allah ya kawo zamani yana nan daidai mu dai mutanen zamani muna adda gyara yau amma zamani yana nan daidai to mu mutanen zamani muna adda kurakurai da laifuka da gyare-gyare Allah ya ba mu iko mu gyara lokaci ko to shi kenan to ya insha Allah kika dai mun kawo daidai masail ko da kuma masail din ai kila ana yaye mu da mu kasance su guda hudu da sai mu tashi warkon babi ko to bi masail cikin wannan babi akwai masail kamar haka al'ula na farko annahi an da an hana zagin zamani kenan mutum ya zagi zamani haramun asaniya na biyu tasmiyatuhu adan lillah an mutum cewa zagin zamani cutar da Allah ne asalisa at-ta'ammul fi qawlihi lura a cikin cewar Allah ta'ala a cikin wanga hadisi na kursi fa inna Allah huwa dahar lalle Allah shi ya zamani Rabi'a annahu qad yakunu sabban yana kasancewa zagi ya zan mutum ya zagi Allah in ya zagi zamani walau lam ya qasid bi kalbi ko da shi bai niyya ba ga zuciya ta shi? to alhamdulillah Allah ubangiji ya muna muwafaka shi muna dace abinda aka karanta akan sawaba Allah ya bamu lada kure na Allah shi ya yi min shayin shi a cikin zukatan al'umma سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu